za ka ji akwai wasu waƙe-waƙe da ake yi wai kawai don a girmama shi ko a mutunta shi sai ka ji ana cewa ana cewa manzo mijin mijin mijin wane ne mijin Aisha wannan shi ne ka ce babanka mijin mijin wacce dalla a mu yi tambayin ka ce ka ce ina ka san sunan babanka to kada zan kira wani suna ya dace da wani a nan <laughs> yake ce yake kira sunan babanka Zaidu yake ce Zaidu mijin Amina dan Allah za ka mahaifin ka haka me yasa ba za ka yi masa ba kana ganin ka rena shi ka mutunta shi ba ko to me yasa za ka ga manzo Allah haka waka kuma ma hauka ne waka ta faɗi duk abin da ta ga dama a'a ba za ka ce manzo mijin mijin Aisha wannan bai dace ba Allah ya ce su suna nan za ku ga akwai su da yawa a cikin wake wake ku rika sauraro sai ka ɗauki abin ka kamanta shi da kai da da kai da mahaifinka da kai da mahaifiyarka da kai da wani abokinka ko da gwamna ko da shugaban ƙasa za ka iya faɗin wannan mashi in ba zai yi ka faɗa masa ba to fa haramun ne ka faɗa wa Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu zama masu hankali a lokacin da muke jin duka irin waɗannan abubuwan kada mu zama to kawai masu bi kawai to sai mu zama su ranar kiyama kowa zai iya magana amma kai kuma sai ka yi hukunci a magana ba haka bane Allah ya taimake mu a mutum tashi a jirgin masu, na hudu kenan na biyar mu takaita a kan shi na biyar ne a ajiye manzon Allah a matsayin da Allah ya ajiye shi wannan shi kuma wajibi ne shi haƙƙi ne a kan manzan Allah kai ne ka ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi me matsayinka bawan Allah ne manzo ne kawai ko matsayinsa ke ne bawan Allah ne manzo ne bai san gaibi ba ko tunda bawan Allah ne sai abin da ubangiji ya sanar da shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce yace ba eh, ana illa basharun mithlukum yuha ilayya ya ce ba kowa da illa mutum kawai dai mai aiki da ya faru ana mun wahayi shi ne kawai bambanci na da su to a sauke manzon Allah a matsayin ka kada a bashi matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka kaga ya zama wajibi a kanka kai musu ka san haƙoƙin ubangiji ka san haƙoƙin manzon Allah don kada ka yi mai kada ka cakuɗa su wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya ji Aisha da ƙawayenta suna wasa suna watsi watsi ranar sallah to waɗanda suke rera waƙa ɗin su yara mata sai suke cewa wa fina ya ya'lamu ma fil ghadi sai suka ce a cikin akwai annabi da ya san abin da zai faru gobe sun dade suna waka su ba abin da manzo da yake suna zuwa daidai nan sai kore su yake kowa ya tashi ya kore su gabaki ɗaya, saboda so za su faɗi abin da bai kamata ba wata rana wani ya zo ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake Masha, ma sha Allah wa shika in ba dan Allah ya so manzon Allah ya so ba sai manzo Allah ya fushi da shi ya ce me ka mai da ni dini da ubangiji kenan ai kun gane labarin ba girman shi da mutuncin shi akwai matsayin da Allah ya ajiye shi sannan za ka ajiye shi amma a yau za ku ga wasu kurakurai da yawa da suke fitowa ko wani yana rantsewa da Allah yana rantsewa da manzon Allah me yasa shi yana ganin girman manzon Allah ya kai haka kuma ba rantsuwa sai da wa sai da ubangiji shi kaɗai za ka ga yau mutum idan zai ba da shaida sai bayar da shi sai bayar da ba Allah ya zama shi ne shaidar sako? ko sai ce wallahi manzo Allah ma ya san abin da ya faru shi shi bai san komai ba shi miskin bawan Allah ya ji kawai yana ganin manzo kawai har ma abin da ya faru ba ko yanzu an riga raba aikin tsakanin Allah da manzo Allah wai Allah shi ke da makka manzo Allah shi ke da madina eh mun taɓa zuwa aikin umra sai muka isa madina muka isa madina wani za ka gan shi kamar mutumin masha Allah kamar malami haka kamar ne sai ce a ah, mun zo garin manzo Allah eh ba sai ya shiru nan ba wallahi ba ya shiru ba sai ce ai nan shine nan haƙƙin manzo Allah ne gaba ɗaya manzo Allah shi ke da nan shi ke da kaza kaza can kuma na Allah ne ko kuma saboda girman manzan Allah da mutum ke gani sai ce manzan Allah bai rasu ba manzan Allah ya rasu ai ko bai rasu ba ya rasu ba saboda rasuwar ne za bai suka rikice lokacin ba eh Umar ya ce duk wanda ya ce Allah ya rasu sai na fille kanshi kowa ya ci abubakar ya zo ya je tabbatar manzon Allah babu shi ya juya shi ya juya shi ya sumbace shi a sa ya ce ka tsarkaka da kake rayu ka tsarkaka da ka mutu sai fito wani bai kalli umar ba sai hawa mambari sai ce wanda yake bauta wa muhammadu muhammadu ya mutu wanda yake bauta wa Allah Allah yana raye ba shi nan ba to wai ne ajiye manzon Allah a mai a matsayinsa Allah ya sa mu dace to akwai kurakurai da suke biyowa baya na rashin sanin waɗannan abubuwan daga cikinsu shine irin abin da yake faruwa a wannan wata ilan gobe ko jibi za a yi shi duka rashin sanin haƙoƙin manzon Allah ke kawo rashin fahimtar shi shine ne maulidi abu ne wanda ya kamata musulmi su gyara tunaninsu a kai su san cewa akwai makarkashiya a ciki akwai magudi a cikin maulidi ba mauludi ne kadai ba ana harin wani abu ne da mauludi waɗanda suka fara yin mauludi ba irin shi ake yi yanzu ba fa ku yi tunani sosai mauludi ba taɓa tare mutane a titi kada su wuce ba ba taɓa yi ba mauludi ba taba haɗa mauludi da kiristoci ba ba, kaga kiristoci da janjani da cross a wuyansu, wai ana mauludi tare, su suna kiran Jesus, duka mun ji shi a BBC lokaci a VOA, tuka yi labarin, su aka suka ce wai muna taya ‘yan ba birthday ɗin manzo Allah ne ko ne ne, kuma sharrin ko, kaga wannan ya zo daidai da Christmas. za a yi mauludi kwana ɗaya biyu za a yi Kirismas. Wallahi a kiyaye, mauludi ba shi cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam.